Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye ta Facebook Live yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu a voa hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. na Safina da Sada Sodengi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau talata 27 ga watan Disambar shekarar 2016 za mu yi magana ne game da harkar ilimi kamar yadda aka saba duk ranar talata. Inda a wannan makon za mu sake waiwayar ina aka kwana game da sa'in sir da ke tsakanin malaman makarantar Nijar da gwamnatin kasar da aka ce sun samu matsaya yanzu. Shin Malam Sani a matsayinka na ministan ilimin tsakiya na Nijar me zaka ce game da cewa ilimi a Nijar kyauta ne amma kuma har wa yau Nijar ina matakin koma baya ilimi a duniya? kasan daɗe yawa saboda wannan alkawali na shugaban kasa ya ce daga yaro daga shekara daga shekaran farin har zuwa shekara sha shida za a bashi shi ilimi kyauta nan kadai kuma bisa wannan ne ake kasan abubuwa ba karamin aiki ba ne. to amma mai wakilin mu yusuf abdullahi ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe. wa'annan mushannin lakwal da kuma shugabanninsu wanda ake dibin su da basu da sai a kire su kai cikin hukumarka akwai wani yana cikin aiki mu mun bincike muka babu shi sai a ba mutum dama hujjar ya kawo kakin aka hoto saboda hidda wannan takarda to na asiri saboda a koriya da ya shekara goma kawo da isu ya shekara goma sha biyar yana aiki yana nema a ɗauke shi ba ɗauke shi ba yana aiki shi tsakani da Allah yau a wayi gari a ce a kai kai babu ka ko albashin da kake ɗauka na ƙarya ne kuma za mu karamto amsoshinku game da tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter. idan ba a manta ba mun tambaye ku a shafin namu na facebook da twitter cewa wace rawa ya kamata malamai da gwamnatin jamhuriyar nijar su taka don ganin nasarar ilimi a nijar a kasar gaba ɗaya kenan Sakon farko daga Nura Sani Rijau Radiologist ya ce salam yau da gobe kamata ya gwamnati ta dinga biyan malaman makarantu albashinsu cikin lokaci sannan kuma su iyaye su rika tilastawa 'ya'yansu zuwa makaranta tare da sa ido don ganin sun yi karatu ingantacce. sai sadi energy tandari potoskum ya ce yau da gobe babbar matsalar da ke kawo na ƙasa a harkar ilimi a jamhuriyar niger na farko rashin biyan malamai albashi a kan kari na biyu rashin inganci wajen karatun na uku rashin mai da hankali ga harkar ilimi daga gwamnatin ƙasar sai ibrahim rabilu tsafi ya ce salam yau da gobe a tawa shawarar hada kungiya mai suna parent teacher association wato kungiyar malamai da dalibai su yi aiki tare sai gwamnati ta shigo tabbas ilimi zai bunƙasa kuma zai bada mamaki ku tashi lafiya yau da gobe sai abdulsalam mai walda dambam ya ce yau da gobe hakika idan ana maganar ilimi abu ne mai mahimmanci matakin da gwamnatin nijar ya kamata ta dauka shine ta dauki horarrun malamai sannan ta rika biyan sakokinsu ba tare da sai sun fito sun yi zanga-zanga ba sannan su kuma iyayen yara su yi iyaka kokarin su dan ganin sun tura yaran su makarantu yau da gobe shirin matasa a tashi lafiya sai sada sa'idu daura ya ce yau da gobe tabbas ya haɗa hannu tsakanin iyaye da gwamnati kafin za a kai ga cimma nasarar inganta ilimi a ƙasar

bangaren gwamnati ta samar da duk abin da ya dace musamman biyan malamai haƙƙinsu da samar musu kayan aiki su kuma iyaye su rika bibiyar karatun 'ya'yansu da ba malamai haɗin kai a koda yaushe takan ne zai kai ga cimma nasarar samar da ilimi mai tsafta a Nijar. sai ali abdullahi doron baga ya ce yau da gobe idan gwamnati ta gina dakunan karatu da ba da kayan aiki yadda ya kamata su kuma mutane suka sa kishin karatu a ransu wajen tura 'ya'yansu makaranta to tabbas ilimi zai inganta a ƙasar jamhuriyar nijar sai ibrahim Ibrahim Modu Ozil Bulayenki Allah ya sa na faɗi sunan shi daidai ya ce to a nan kam sai an samu haɗin kai mai ƙarfi tsakanin gwamnati da talakawa a kuma nazari yadda za a yi shirin sai kuwa gwamnati ta janyo su a jikinta idan ba haka ba aka yi to a gaskiya tsarin ba zai yi ba fatanmu dai Allah ya sa a samu nasara amin sai shehu adamu rijau ya ce hakika sai gwamnatin nijar din ta nuna da gaske take yi ta hanyar biyan malamai haƙoƙinsu a cikin lokaci kuma sannan a ɗauki ƙwararrun malamai su kuma jama'ar gari sai su bada haɗin kai ta hanyar tura yaran su makaranta domin dai ilimi fa shine gishirin zaman duniya kuma tsani ne da ake takawa domin kaiwa wani matsayi a rayuwa sai aliyu ishaka jalam ya ce a gaskiya yau da gobe abin da ya kamata gwamnati da mutane su yi domin inganta harkar ilimi shine ya zama wajibi su rika zama a teburi da gwamnati da masu ruwa da tsaki domin tattauna matsalolin da suka dabaibaye fannin ilimi a ƙasa baki ɗaya. sai nasiba rulwani ibrahim london uba ta ce ya kamata gwamnatin jamhuriyar nijar ta tallafa wa 'yan makaranta musamman 'ya'yan talakawa su kuma iyayen su dinga umartar yaran da zuwa makaranta a lokaci kuma su dinga tambayar su abin da ake koya musu a makaranta haka zalika iyaye su dinga tallafa wa gwamnati da sa ido akan kayan amfanin karatu kamar sa ido akan makarantu da dai sauransu. Sai Zainab Musa mai addu'a ta ce salam yau da gobe hakika inganta ilimi a jamhuriyar Nijar abin dubawa ne matuka ya kamata gwamnati da al'umma su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin inganta ilimi ta hanyar samun ƙwararrun malamai hazikai waɗanda za su ba da ilimi mai inganci da nagarta kuma gwamnati ta rika biyan su albashi a kan lokaci wannan shine zai ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen tsayawa tsayin daka domin su ga sun ba al'umma ingantaccen ilimi saboda shi dai ilimi shine gishirin zaman duniya ku tashi lafiya lafiya yau da gobe. sai haruna filin da maraki allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce a daina yi ma juna kallon hadarin kaji tsakanin gwamnati da malamai a rika basu albashin su kan kari su kuma malamai su cika aikinsu na ba yara ingantaccen ilimi sai mu ji tafatar nai da ke fatuskum ya ce yau da gobe ikon Allah ni dai dan Nijar ne da ke zaune a fatuskum to amma ina da ɗa wanda ke makaranta a can kuma a gaskiya ana fuskantar matsaloli sosai a harkar ilimin ƙasar ya kamata gwamnati ta yi gyara. idan kuma muka koma shafinmu na twitter at musa keke rimi ya ce yau da gobe hakika idan har sun ɗau mataki a tsakaninsu na cimma matsaya lalle za a sami ci gaba a ƙasar ta nijar. sai daga ƙarshe at ms garin rijiya ya ce idan gwamnati ta cire son kai tare da sa mutane masu kwarewa ta ɓangaren koyarwa a hukumomin ilimin ƙasar to tabbas za a samu nasara to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni yanzu bari mu ji tattaunawar usman da eh, tattaunawar da Usman ya yi da ministan ilimin tsakiya na jamhuriyar Nijar game da matsayar da aka cimma game da yajin aikin malamai da Nijar ke yawan fama da shi. To, assalamu alaikum. Amin alaikum To, da muke magana a cikin shirin yau da gobe. Alhaji Sani Abdurrahman ministan ilimi na tsakiya barka da warhaka barka ka dai wallahi barka Yawwa. to dama akwai shirin da muka yi kwanakin baya ko in ce makonnin da suka gabata akan yadda ake ta samun cece kuce tsakanin ilimi a Nijar maganan malaman makaranta maganan gwamnati a yajin aiki nan da can shin wace matsaya ake dan mun ji labarin cewa an daidaita wace irin daidaitawa aka yi to alhamdulillahi abinda ya kawo duka wannan cece ce duka an zamna da bangaren gwamna da bangaren abinda muke kira sandika nan mm. duka an daidaita an rattaba hannu bisa ne mm. yanzu eh, abinda ya rage kurum daga nan an ba fara duka wanda aka ɗauka. Mm. Mun ɗauki alkawalin daga nan zuwa karshen shekarar nan za mu bi hanyoyin da ya kamata a biya su duka abin da ya shahi hakkin su dama kun san duka magana magana da ta kudi ce. Mm. Don Allah da komi ya ta daidai. Yanzu muna cikin kwanje na Christmas eh, suna suna cikin hutu. muna diban kayan hutu ne ya kare nan sauran duka abin da aka yarjejeniya da aka yi an tabbatar da ita kuma na kwanta ci gaba yadda aka santa da ta daidai. Mm. To dama mun san cewa a Nijar ilimi maganan matakin firamare da har zuwa sakandare kyauta ne kuma dole a yi shi. amma kuma duk da haka ka ga ana cewa Nijar tana cikin koma baya a maganan ilimi da sauransu. Akwai wani abu da ka iya cewa akan wannan? To kasan daɗi yawa. Mm. Saboda wannan alkawali na shugaban kasa ya ce daga yaro daga shekara daga shekarar faran har zuwa shekara sha shida mm. za a bashi ilimi kyauta nan kasai. Mm. kuma bisa wannan ne ake ka san abun ba karamin aiki ba ne saboda ana samun duk shekara wajen yaro dubu shida waɗanda ke ya kamata ta yi lakwal mm. ta yi makaranta to ana yin duka kokarin da gwamnati ya kamata ana yi mm. dan nan komai yawan shi ana ta zuba man da ya kai wani kamanin <laughs> da yi mm. komai yawan shi <laughs> ya ji man ya kare ji man eh haka to shi ne wani bi da an samu wani dan dan dan latti kadan bisa wani abu sai ka ga ko ina an tada zanga-zanga gabas da yamma kusan da arewa to duka wannan kamar rashin fahimta juna ne saboda wasu kasashen da ke gewe da mu yanzu duka ilimi ma ya koma cikin cikin yan eh, jari hujja mm. duka yan waɗanda ake cima masu zaman kansu suke yamma amma muna alkawali ne shugaban kasa kuma wannan alkawalin in allah yarda eh, gwamnati na bisa shi Mm. za mu ci gaba da ba da ilimi kyauta cikin ƙasar nan. Mm. To amma ah, kamar misali zaka ga akwai maganan ilimin mata wanda yawanci zaka ga an ce yawanci yara mata ba su cika samun ilimi kamar maza ba yadda ya kamata ana kai su sai ka ga yawanci da kyar suke gama aji shidan primary school. Akwai wani abu da gwamnati ke akan wannan misali don jawo hankalin mutane? Sosai mako na ɗaya muna so matso sakandare muna so matso da talaka saboda abin da ya sa mutane ba su yansu mata su ta yi nesa wurin yin sakandare yan mm. suna kusa da uwayensu mata sa'annan suna iya zama makaranta su yi karatu kuma na biyu akwai tallafi da ake ba eh, mata musamman man yan gajiyayyu da mm. ana ba su tallafin wani kudin abinci da wani yan saye-sayen kayi kansu na abin ga mm. na mata saboda kar su shiga wata hanya mm. to duk waɗannan tallafin da ake da komai shi ne yasa yau muna ganin mu muna ganin hasken abun kowace shekara yawan mata na karuwa kamar ka ɗauki jihar yamai mun gani akwai inda mata ma sun sun buɗe su yayi maza mm. cikin ajin sakandare mm. kenan abun yana ci gaba sannu sannu kuma ana ci gaba da wannan tallafi ko ina ana kula da lahiyarsu ana muna zuwa muna zagaya kuma muna aika mutane suna rarraba waɗannan kuɗaɗe na tallafi ga 'yan mata don su tsaya su karatu. Eh, amma yanzu misali kamar waɗanda aka ce su yi karatu da an ce gwamnatin gashi ta bada shi kyauta kuma an ce dole ka je ka yi idan iyaye ba su sa yara ba kuka ji cewa an ce ai ga wasu gida ba sa kai yaransu makaranta akwai matakin da gwamnati ke ɗauka don ganin cewa lallai wannan yaran ba a cuce su ba. ina muna galgadi ne ake mhm. san galgadi ne ake ana galgadi kuma yaran su kansu yanzu suna ganin abu kansu. Mhm. yan waɗanda suka tashi tare na tahiya makaranta to su da kansu inda kwai galgadi da ake ma su da kansu suna matsayin su don su ta tafi kamar sauran abu kansu mhm. kenan yau makaranta mu da muka gani dai eh, cikin Nijar ba kamar da ba ne. da sa'an nan sai an zo an na matsa mutane masu aika yaransu amma yanzu uwayen su da kansu sun gane amfanin karatu su da kansu ke jar'iyar su kai su ko ina ko birni ko ƙauye suna bukatar sosai gwamnati musu makarantu daga na firimari na sakandare da ɗaya su karatu ba eh. kamar da bane eh. alhamdulillah to madalla a daga karshe tambayar da zan maka mutane da yawa suna zargin cewa musamman a cikin Nijar da muka tattauna da jama'a daban-daban zaka ga wasu suna cewa ai gwamnati ta sa karatu kyauta ko firamare ko sakandare da makamantansu amma kuma gwamnati ba ta bada kuɗin da ya kamata ta bada domin ɗaukar wannan nauyin karatun kyauta kamar kawai suna ne na siyasa me zaka ce kamar wani kuɗi ne ba ta bada ai ta ce za ta yin karatu kyauta ba ta ce za ta ba da kuɗi ba mm. karatu kyauta a kirkiro makarantu makarantu ƙanana na primary secondary su ne ya kamata ga hanyar gwamnati mm. kama eh, waɗanda suke gauga waɗanda eh, kama su sun matsa ne da gauga da gauga na ce ma nan ƙasar yanzu mutane su da kansu mm. akwai inda su da kansu ke ta ƙirƙiro musu secondary za su yin eh, aji aji ko guda biyu za su ɗauka nauyin dokar za su ɗauka abin ga dan dai a yi maza a yi kuma gwamnati sai ta bi daga baya ta gina waɗannan aji aji ɗin ta gina duka kalasoshi ta gina eh, birrika abin da hmm. mutane suna sa abin kuma gwamnati na yi hmm. amma na ce ma eh, shekara kamar misali wajen yaro dubu ɗari shida suke jira a yi hmm. musu wannan aiki a shekara to duk shekara to ana yi ana yi gwamnati na yin kokarinta kuma mutanen kasashen waje suna tallafa mu gwamnati suna kama fanni fanni mm. alhamdulillah su ma muna muna muna muna muna musu godiya sosai mm-hmm. wasu ta ababuwan nan da aka ce ma wanda ya shafi wanda ya kunshi ilimi mm. suna kama mu gwamnati na yin yakin kokarin ta mm. amma a ce gwamnati ta ki bada kuɗi ta ki bada kuɗi ga albashi ne na ma'aikata tana biya to kuma eh, hakayyuka ake bada na ana bada kayi abun rubutu kyauta duk shekara sai an bada kyauta a ba da malamin makaranta kyauta a ba da abin rubutu kyauta kai har wannan abin da ake shawa ga inda ake rubutu wannan baka abin ga eh, gwamnati tana bada ka san daɗi in yi yawa. Eh. Amma daɗi ne in yi yawa ka san duk wanda ya zagaya kasashen da ke gewe da mu hmm. ya ga yadda gwamnati ta saki ta hudda hannunta daga ilimi. Hmm. An bari sai makarantu na kuɗi ke aiki. Hmm. In ya komo ba ya ƙara irin wannan magana. Amma daga nan cikin ƙasanmu didibi ake kawo ba a komi. Amma ana yi abu da yawa duk kasashen da ke gewe da mu babu inda gwamnati ya yi kula da 'yan makaranta kamar Nijar. yawanci sun fara janya sannu sannu wata kasa ma sai kaga wajen kishi tasa'in ko tamanin bisa ɗari duka eh, masu mm. mun ko nan gwamnati ne eh, cikin niyya ce ta shugaban kasa. a ba yara ilimi kyauta mm. kuma ana bisa wannan kokarin daidai duka gwalgwal abin da Allah ya ba mu duke kasa ana yi kuma na ce ma akwai masu kama mu suna mm. kama mu su aiki kasashen waje na masu hannu da shuni To muna godiya sosai a Malam Sani Abdulrahman sosai da ka samu damar magana da mu a cikin shirin yau da gobe Allah kuma ya taimaka. To an gode. sai kuma mu bi wakilinmu yusuf abdullahi mu ji tattaunawar da ya da matasa game da matsalar da ke tsakanin gwamnati da malaman makaranta a nijar da yadda ya kamata a magance lamarin bayan zaman doya da man sha da aka yi tsakanin gwamnatin nishar da wasu ƙungiyoyin malaman makarantun boko har tsawon watanni uku a sakamakon yajajen ayyukan malaman na makarantun boko daga ƙarshe dai an samu cimma yarjejeniya tsakanin ɓangarorin guda biyu a yarjejeniyar da gwamnatin nijar ta amince ta biya malaman makarantun boko da ke binta bashin albashi kafin talatin da ɗaya ga wannan wata na disamba To amma tuni malaman na makarantun boko suka fara nuna damuwarsu a sakamakon rahoton nan na hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kira halsiya wacce a cikin rahoton nata ta bayyana cewa ta bankaɗo malaman bogi fiye da dubu biyu al'amarin da kuma ya soma shafuwar wasu daga cikin malaman na makarantun boko. A cewar ƙungiyoyin na malaman makarantun boko wannan rahoton na hukumar ta halsiya na iya kawo cikas ga yarjejeniyar da suka cimma tsakaninsu da gwamnati. domin tattauna kan wani al'amarin a yanzu haka ofishin muryar amurka nan birnin yamai yana tare da wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin malaman na makarantun boko da farko dai akwai isufu arzika shugaban haɗakar wasu kungiyoyin malaman makarantun boko da ake kira kozin nishar sai kuma bashir kaka babban magatakarda na kungiyar malaman makarantun boko da ake kira siniyan to bari mu fara da isufu arzika shin ina aka kwana a game da yarjejeniyar da kuka cimma tsakaninku da gwamnati bisa kan kawo gyaran huska ga takardar dokan wannan aikin na 'yan kwantaragi zuwa aikin gwamnati da abin da mun ka'aza cewa da su ne za su zama kamar eh, dalili wanda in bai cika ba za mu yarjejeniya da gwamnati ba shine abokanmu waɗanda an kai ta ɗaukiya da wurin aikin su saboda sun yi yajin aiki alhali suna cikin hakkin su an ka ta kai su wani wuri saboda a bata musu rai wannan muna iya zaton cewa dai yau komi ya kama hanya wannan wuri tunda yawancin waɗanda sun ka kwatanta mana an yi musu zalunci to ana nan ana gyarawa to yanzu biskan shi har ka biya kaga ga lokaci ya kusan ƙuriya hatta kai da inda mun hidda tsammanin cewa yau cikin kwana hudu ana iya biyan gudan ƙasar ga albashin 'yan kwantar daga wata biyu zuwa wata guda waɗansu wata uku ma to kaga a kowaya a ce yau gwamnati ya isa cika wannan alkawali me ke nuna cewa gwamnati ba za ta iya cika wannan eh, alkawali ba to yau kwana hudu da mun ka sa hannu ranar da mun ka sa hannu shine sha uku ga watan disamba yau muna 27 ga watan kenan bakwai biyu an kai eh, ba a biya wata biyu ba muna tsammanin a kowaya a ce nan da kwana hudu an biya wata biyu sai dai wani lokaci cikin tsokacin da kai muna ta in dai ba gwamnati rungumo kudin za shi gaba ɗaya ba ya je ya aje kowane wurin biya shi ce to ar gare ku yanzu ku haɗan ku biya kowa to sai dai ana nan yau da su halalle mun samu wani eh, jawabi eh, wanda ya ce muna daga bakin ministocin ma da kansu inda mun kai na da su cewa dalilin ministan kuɗi ya ba da umarni a ɗauki makudan kuɗi du isassu waɗanda za su biya duka 'yan kwantaragi wanda ka biyan gwamnati ba shi, a kai su wurin da aka biyan su in yi su daga tsakanin yau zuwa gobe a fara biya jiha guda ce an kace za ta ɗallatti ita ce ta jifa saboda nisa muna tsammanin in gwamnati ya wannan ya ɗauki wannan makudan kuɗin ya a'ashe kowane wurin biya da kuma wani umarni da sun ka bada cewa kowane wurin biya in an ka ta yi tagogi da yawa yanda ba za a zakuwa a yi dabubu bisa taga guda ba ana jiran biya kenan dan a yi maza a biya inda ya an kai wannan muna iya tsammanin nan da wa'adin da an ka ɗauka misali 31 ga wata na disamba ana iya a yi aiki da yawa tana ma a ƙari biya ko kuma dai a ce an yi abu da yawa inda ya zamanto kuɗin na nan yanzu zancen biya namu na ita wannan wuri gwamnati ya cika alkawarin shi kenan ka ji bayanin da yasa daga zaton ba a iya muka komo tsammanin tana yiwa abun ya gyaru lalle za mu sa ido bashir kaka me ke faruwa a guraren biya akwai wasu matsaloli da watakila malaman makarantun boko suka fara koka da su matsala za a samu tun da cikin ya gaya maka cikin sati biyu wata guda ne aka samu aka biya kenan nan kwana hudu da suka saura anya ana iya samu a ba da wata uku wata hudu tun da ya zan jihohin duka albashin nasu ba ɗaya ba akwai wanda ke da wata hudu akwai wanda ke da wata biyar to ka gani ya kamata a ce kenan an ɗauki matakai wanda zai sa a samu na wannan watotai a ce eta eh, takarda wanda miska gare ta za a biya shi zan wannan duka a a ci an same su na biyu a buɗe wurin biya wanda isasshi wanda zai sa cikin wannan lokaci a ce mu shanne lakwal ka a ce a koma wannan karatu a ce sun samu su saboda in ba haka nan ba mu muna tambayar kanmu cikin wani irin hali za su tafiya saboda mutum wanda ya wata uku wata hudu baya da albashi ban ga wani irin kuzari zaka nema gare shi ba wani irin aiki zaka nema gare shi don saboda yanzu ya bada aikin shi da kamata kenan muna fatan alkawali wanda gwamnati ta ɗauka da su da makarabansu a ɗauki duka matakan da za a yi a san wannan albashi a ci an biya shi kaga kahin a ce sa hannu bisa da wannan rijiya sai da aka sha gwagwarmaya kusan wajen wata uku akai ana gwagwarmaya tsakanin mu da mu da gwamnati ha aka samu ƙyan sa ido wanda suka zaka abin da ake ma faran da da kuma wannan kungiya wata guda sasantawa tsakanin ƙungiyoyi da gwamnati aka zo gaba gare su gwamnati ɗauki alkawali ya ce zai cikawa kenan ku wannan alƙawali da ka ɗauka game da masu shaida ya kamata a ce aka waye gari a cika cika shi isufa eh, da suka a kwanaki kalilan da soma biyan albashin na malaman makarantun boko da ke biyar gwamnati bashi eh, kun fara koka da wasu matsaloli da suka kunno kai musamman ma rahoton da hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa da ake kira halsiya ta fitar shin me ke faruwa eto eh, abin da ke faruwa shine lalle lokacin da an ka kira firayim minista a majalisa bisa kan taɓarɓaren halin lakwal ita wannan eh, eh, kungiyar da kake cewa hukuma mai yaki da hanci da cin rashawa ta yi wani bincike tun wani lokaci wanda ma mun ce lokacin da an ka zaɓa a binciken nan bai cancanta ba saboda kun bar mutane da yunwa cikin azumi cikin sallar laya kuma ga babban hutu ya kawo ana cikin matsaloli da yawa kuma ku ce mutanen nan eh, su ɗauko mota su komo kowane cikin lakwal shi a ƙidaya shi ya koma ba ku bashi abin da zai ci ba ba ku bashi kuɗin mota ba ba ku bashi komi ba mun ka ce lokacin bai cancanta ba kuma duk da an kai za a yi kuskure kuma tunda da yawa ba za su samu kuɗin mota na ko suna son zakon ba za su je ba a kafa sannan lokacin da an ka ɗiba wannan hukuma na ta yawan na ƙididdiga muna tsammanin ba za su iya ƙidaya eh, eh, malamin makaranta wajen dubu saba'in da wani abu ba da takardar ta hutu kawai sai mun kaji an yaɗa ta an aika gidan kuɗi an aika ma eh, hukumomin makarantun ne an ce to takardar ta yi ku yi aiki da ita ku hana ma 'yan kwantaragen sunayen su a bisa wannan takarda biya dalili da mi ai can baya na ce muku akwai 'yan kwantarage waɗanda ba samun ka kidaya ba akwai waɗanda babu suna na ƙarya na akwai wanda adda lalan diplom su ko da sun kashe halsiya na nan zauke sun arce sun bar wuri akwai hukumomin da sun ka kirkiro lalakun 'yan kwantarage da ba na ƙwarewa da su cin kuɗi dan me za a ci a tsame yan rage kawai su kaɗai a hana su biya wato malaman makaranta dan me hukumomin da sun kai wannan ta'adda ba a ce a fara kama su su ma kenan yau bayan ka yi wagga wahala duka na rashin biya wata hudu ka zo an ce kai an sami yarjejeniya da gwamnati zai biyan ka sai ka zo kai tsaye bakin wurin biya an ka ce maka a ai kai akwai wata matsala gare ka kuma halshiya ta ce baka nan to kai wani bai suma daga nan wani hau baban iyali na malamai nawa ne wannan al'amarin ya shafa eh to yanzu na ce maka ƙungiyar ma ita ma kanta bata ƙara ƙididdigar ta ba amma wuri-wuri da yawa suna da yawa tun da yanzu ka ɗauki gingimi muna da malamin makaranta arba'in da biyu da an ka ce ba na ƙwarai na ba ko da an ka bincika akwai waɗanda su tsere yana sun kai sun ka jihar na zauke saura affectation kamar an ɗauke su da wurin aikin su ne yalla wasu mata na sun bi mazansu wasu kuma sun samu affectation an ɗauke su an sake musu wurin aiki kenan ba su cikin jihar difa ko kuma ba su gingimi cikin ma jihar difa ba su gingimi suna wani wuri to lokacin da an ka biyo ba za a iske su ba amma an ka biya can wancan wuri ana iske sunan shi saboda na mun ka ce aiki halsiya bai kariya sai ta cakuɗa duka ga wanda an ka ce ba shi gingimi a diba sauran lakwaloli na difa duka in babu shi nan a zo a diba lakwalolin maraɗi na zandar na tawa na, eh, doso na tera e kuma na farsa tilibiri na nyami a ga in babu shi na a ce kai babu shi daina to halisiya ba ta ƙara wannan aiki ba an ka to takarda kenan dole sai an jima abokan kama da yawa mutum 24 an malam makaranta da ransu wanda annan suna karanta suwa a gingimi da an ka ce babu sunansu nan ya mai secondary an kawo musu mutum 20 cikin mutum 20 buya akwai wanda tun da ake ana biyan su ba su taɓa zuwa sun ka ba su babu suna masu masansan kuma su sai an kai sa'a ba a ga cin biyar su ko kuma an cina an ka an ka zuba Allahu alam da an ka ji alshiya ta zo amma dai biyar suna nan goma sha takwas wannan suna nan da kwalkwali ga hannu suna karkara ga sumunci suna ba yar ilimi amma an ce ba za a ba su biya ba babu suna tera talabir kai ko ina akwai su tsatsayi suna suna shirin a biya su ba a biya ba. Eh, bashir kaka wani irin cikas ne watakila wannan rahoton na hukumar halsiya zai iya kawo wa yarjejeniyar da kuka cimma tsakaninku da gwamnati. ni na so a ce halsiya lokacin da ta yi wani aiki bincike ba da hana shi saboda mu lokacin da mun ce kungiyar mu muka ce ya kamata a yi binciken ya akwai matsala a hudo gaskiya a hudo ƙarya kuma a yi maganinta amma in za a yi a bi hanya ta gari wanda zai saka a ci hakin kowa kaga wannan bincike da to yanzu ya baka wani misali zan ƙara maka a cikin garin yamai an ce garin yamai biskar jita-jita saboda sun ƙi hutuwa ta kamaimai a ce wannan sakamakon an ba hukumomi wanda suke bada karatu a jihar yabai don saboda a gaya ma kai wani an ce kana nan kowane saboda ka samu hujjar da zaka kawowa a ce kana kana aikin ka an ce yabai wajen mushalla lokal 78 ke da kwai wa'anda su wa'annan ba sai inda suke ba kuma yawancin su alhali in ka tai cikin inspection inda suke da karatu suna nan da ransu lokacin da aka bincike da sunan su amma sakamako na halsa ya ce babu su kai ni na ga wa'anda suka zo suna cikin aiki cikin wata hukuma da sunansu ka san surtu zancen mata mata wani lokaci akwai rabuwa aure sai su sake aure to ni na ga wasu wa'anda lokacin da suke wace cikin wata hukuma da suna ana ce musu suna kaza dan lokaci kaɗan ka kahin ayi bincike suka sake aure aka je aka bincike aka ce a'a wanda mutane ba su a luka ya kamata a ce halsiya in ta bada wannan sakamako ta ga inda da matsaloli wa'annan mushannin lakwal da kuma su wanda ake dibin su ne basu da sai a kere su kai cikin hukumarka akwai wani yana cikin aiki mu mun bincike mun ga babu shi sai a ba mutum dama hujja ya kawo kakin aka hutu saboda hidda wannan takardar to na asiri saboda a koriya da ya shekara goma kawo da isu ya hudi shekara goma sha biyar yana aiki yana nema a ɗauke shi ba a ɗauke shi ba yana aiki shi tsakani da Allah yau a waye gari a ce a'a kai kai babu ka ko albashin da kake ɗauka na ƙarya ne ko kuma kai shugabannin ayi mutane kai da koyo bayan ka wanda kai kana ɗauka kuɗin su kaga bai kamata ba wannan yana nuna cewa tabkar akwai kurakurai ne akwai kurakurai kware wanda ya kamata a kawo su gyara To sai mu ce da fatan za a ci gaba da gyaggyarawa din daga bangaren mutanen gari su kansu iyayen yara da mm. su gwamnati da makamantansu da mu kanmu yan jarida za mu ta faɗa ga mm. da ake ciki duk inda kuma adalcin yake sai mu kokari mu faɗi shi. A ga wani da eh. ma ce wani ai Nijar dambu ne yake yi yawa. Bai ji mai amma a hirar da da mm. minista wakili yana cewa ya ce dambu yawa bai ji mai amma za su ta zuba man har sai ya ji. Eh, sannan ya yi magana ya ce wani lokaci in daɗi yau mutane yawa sukan yi kuka. To amma matsalar shine ne daɗin yana zuwa bakin wanda ya kamata ya je mm. Mm. daɗin kar ya tafi kuma wurin bakin daɗi mm, <laughs> yau mai kai tafi bakin wahala sai tafi bakin daɗi shine inda matsalar take to da fatan za a ci gaba da ba da gudunmawa sosai ta wannan bangare sannan kuma a mako mai zuwa za a ji karashin wannan tattaunawa da ina ne mafita akan maganar ilimi ne a Nijar to masu saurara kuna iya tantabar mu ta shafukan mu na voahausa.com domin jin shirye-shiryen yau da gobe. Ko ba sha sha mai zafi ne ruwan zafi. <laughs> na hada shi ne ai na taso na zona. <laughs> To ba ne ke duka duka a nan shirin na yau da gobe kammala sai Allah ya kai mu kuma a madadin yanzu ita. Maryam Bashir Bagaji. Safina ta sada so dangi. Sai Daniel Brown wanda shine ba da umarnin shirin da kuma injiniyan mu ne Ibrahim Jarmai shine ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba, 'yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba. motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe muryar